karewa maganin nan kallo magani ne na itace saiwa ce karkashin ƙasa ake tono ta ba fa 'yan dabaru aka yo ba a ji kokala da baya masu sauraron wannan shiri na kasuwa a kai miki dole gani nan a kasuwar aya farkon shigowa abuja ga zalika wannan gurin kuma yana dab da fadar shugaban najeriya ne wato aso rock wannan kasuwar kusan duk abin da ma mutum yake nema zai iya samu kama daga kayan abinci wayoyi da sauransu ina tare da waɗannan 'yan kasuwar mai hula ko za ka bayyana mana sunanka suna muhammad gwani yawwa daga jin gwani ai ka san mutanen borno ne gwani <laughs> faɗa mana irin nau'o'in hulunan da kuke sayarwa anan huluna akwai wanda shi dubu ashirin da biyar ma akwai wanda muka sayar da shi dubu bakwai akwai wanda muke sayar da shi dubu shida akwai wanda muke sayar da shi dubu uku da ɗari biyar ma kala kala ne huluna irin zanna da ake kira tangaran ɗin ita ce ashirin da biyar eh shi ne ashirin da biyar muke sayar da su akwai zanna kuma wanda muke sayar da su kanana akwai wanda muke sayar da su sha uku sha biyu haka su ma akwai su akwai kuma da manga yan cameroon dubu bakwai da ɗari biyar dubu takwas su ma akwai akwai minista kanana akwai na dubu bakwai saura akwai na dubu biyar ma haka wato ne abin da yake bani mamaki za ka ga hula ga ta nan duk sunanta zanna amma kuɗin za ga da bambanci da bambanci kowanne kwaliti na su ma daban-daban ne kowanne su ku kuke dinka hular ko ana dinkawa ne a kawo muku ku sayar a ah, ana dinkawa dai ana kawo muna saya eh mu da kanmu sai mu je ko mai duburi mun je sai mu siya mu dawo tun nan abin da zan so na sani an ce kamar abuja manyan mutane sun fi so su ji an ce musu hula naira dubu hamsin ne dubu tamanin ba ka ba sa ganin darajar hula eh wani ka akwai irin wayannan mutanen ma akwai mutanen da an kace musu dubu goma ma a wannan huluna za ce musu wayannan kananan huluna dubu hamsin dubu sittin haka su suke so suna cewa amma mu saukin su wanda muke sai da su ya yi sadan shi mu sayar shi ashirin da biyar haka su ne kawai. Wato yi mana yan ashirin da biyar din ne su in an ce musu in ba an ce musu hamsin din ba ba sa ganin darajar su. Eh hakan ne gaskiya hakan ne. Hmm. Faɗa mana shin ana samun ciniki kullum ko yanzu ba kuɗi a hannun jama'a. A cinikin yanzu a ya ragu da kamar ba irin na da ba ne yanzu azumi ban Allah ya da za a yi ciniki amma yanzu cinikin ba kamar irin na da ba ne gaskiya ya ragu. Eh hannun mutane yanzu ba kamar kowanne ba ne yana da kuɗi gaskiya. Allah ya ba da sa. Eh, kamar yadda ku sani lokaci-lokaci muna kawo wannan magani yau ma gashi Allah ya dawo da mu. Da wannan magani na itace wanda ake jikawa da ruwa kamar haka. ana sha bangaren sanyin nan bangaren mai shaida magungunan gargajiya ne na ga kuma wannan kasuwar ta AYA na ga ya dace na zanta da shi don shi ma ɓangare ne na musamman Malam ko za ka gabatar mana sunanka? Sunana Muhammad Nazifi Kano mun Minjibir. Faɗa mana na ga itatuwa kake ta sayarwa. Kai ana ta sayar da kaya ga masu turare ga eh. masu kayan waya kai kuma itatuwa kake sayarwa. Ai itace ne mai kyau wanda ya samu asali daga wajejen Chadi wanda oganmu ne kaɗai yake tono shi buhu buhu wanda ake jiƙa shi ɓangaren sanyin mara da amosani kumburin ciki. Wannan maganin yaya yake na ga itatuwa ne a ɗaure a leda kuma ka ce oganku ne waye ogan nan naku. Oganmu ne Muhammad Sani Kano Wudil kuma me yasa duk najeriya ba a samu sosai an je har chad ba kowane ƙasa ake samun kalar sa ba amma a wajen chad ana samun sa sosai to faɗa mana ya naga kuma kamar maganin ba tsada kana sai da shi kamar kyautarwa ma ya ce kan mai dami tsada kaɗan mai albarka ka gane shi yasa muke sai naira hamsin uku naira ɗari kuma komai bamu nema marasa ba Allah ya wadata mu a hakan ma da kake gani. Shin to faɗa mana ka san maganin bature ana cewa ko a rubuta a ce sau biyu a wuni ko sau uku eh. ko kuma ga dai tsarin yadda za a sha shi har ƙarshe ya magungunan ku suke. Shi maganin gargajiya wannan dai fannin wanda na sani namun kenan ka gane? Gaskiya tsime ne za ka iya kama kwana goma kana sha tsima shi ake jika shi ake ma'ana kenan. shin ba taɓa kawo muku karar cewa in an sha maganin na ana samun matsala ba ba wata matsala sha Allah bangaren mace mai ciki ma mai dan yawan ciwon mara muna cewa har dan jefa yajjan kanwa yanzu daga nan waɗannan 'yan kuɗin da nake gani ga sunan dai ga eh. naira 100 ga naira hamsin yanzu da haka kake haɗa har kuɗin ba kalan kuɗin da babu anan kuma ga insha Allah nake gyama wannan cinikin ayo na same shi dan wannan buhun da kace gani cikoi ne kat da wannan itacen gani nan kuma a bangaren inda ake sai da turare kala-kala malam ku za a gabatar mana sunanka eh na yusuf muhammad malam yusuf faɗa mana nau'o'in turare da kake sayarwa nan eh gaskiya akwai nau'o'i daban-daban kala-kala da nake da su a nan eh, ma'ana akwai na ga akwai har da almiski ma da ake labarin sa ga wani na itatuwa da sauransu eh shi wancan na ice turaren wuta ne wanda ake sawa a ɗaki su kuma wannan normal tare wanda ake yi a jiki ake shafawa a jiki sai kuma wancan shi almuski sai kuma irin wa'annan na addu'a su kamfani da dan duwala da binta sudan to bari mu fara da almiski din nan shin shi almiski a nan ana samun sa a najeriya ko sai daga waje ake odarsa eh gaskiya daga waje ake odarsa an kawo shi nan mu kuma muna sa shi a irin wannan kwalba ne Wato ana kawo shi a wata babbar jarka ce ana rabawa ko kuma da waɗannan 'yan kwalabe ƙanana dama suke zuwa kamar haka. Eh akwai wanda yake zuwa asali a irin wannan kwalba 'yar doguwa haka sannan kuma akwai wanda yake zuwa a gwangwami haka mu kuma mu muke sa shi a irin wannan gajeriyar kwalba. wani abu da watakila masu sauraro waɗanda suka shekara kamar hamsin zuwa sattin sun ji kayan bacci binta sudan <laughs> ni ma kaina na san shekaru da dama nake jin labarin ina nuna min turaren binta sudan ga turaren binta sudan mai jan kan nan eh, shine binta to an haɗa shi da sunan sudan ya nuna daga sudan ake ake nan eh akwai dan sudan akwai dan kamaruma sannan kuma akwai dan najeriya akwai binta sudan akwai miss paris ina jin kasan wani turare shi miss paris ina da shi kai gaskiya ban da shi faɗa mana menene shi turaren binta sudan din nan ko bintu sudan bint wato yarinya yar sudan kenan ya nuna mata ne kaɗai ke amfani da shi ko kuma shi wani turare ne na musamman eh shi wani turare ne na musamman wanda ake addu'a da shi da kuma baya ana sa shi ma a jiki haka yanzu kuma ya koma yawanci irin masu addu'a ne suke amfani da shi irin wuridin nan kenan na dare yauwa amma gaskiya yanzu ba kowa ke sawa a jiki ba saboda yana ko shine ake kira turaren aljanu ne da ake labari din eh ne duk masu irin wannan harkar ne suke amfani da shi faɗa mana yanayin shin wai ni duk turaren da ake da su da ake sayarwa akwai turare wanda ake yin sa a nan Najeriya eh to gaskiya a dai irin wa'annan wanda nake da su ban ga wanda yake najeriya ba amma akwai na dubai akwai na saudiya haka duk ina da su amma su najeriya sun fi irin na fesawa ne haka amma inda irin wannan na madaran turare ne su ba su da na gana abu nan sai dai wanda ake kawo musu daga waje akwai wata al'ada ta masu turare Eh, in suna yawo ba irin ka nake magana wanda watakila ka kama kasa kana zaune a gude ba za a ga kamar suna ba da tunanin suna fesa mutane kamar kyauta-kyauta eh wannan al'ada ne ta mai turare don ba ko ni din ma na yi duk wanda ya zo guna na yin haka al'ada ne ta mai turare kusan kowa ma yana yin irin wannan ko yana shafa ma ko kuma na saya ne sai ya dan fesa ma haka na fesawa ne na wannan ne kuma sai ya dan shafa ma kaji kanshin sa wanne ne turare a nan mafi tsada wanne ne mafi araha eto eh gaskiya a nan mafi araha sai dai in wancan turaren wuta wanda ake kunna masa wuta a sa shi a kan wani abu a daki ah. eh, wato farashin nake so na ji naira kaza da naira kaza akwai har na dubu ashirin haka su kuma a can ɗari biyu ne kaga ayi da bambanci sosai shi kuma wannan malami harkar pos yake yi harkoki irin na tura kudi din nan waɗannan sun zama su ne bankuna da yanzu ake da su a ko'ina ba sai mutum ya tashi ya tafi banki ba kawai zai zo ya mika ko ya mika katinsa a bashi canji ko a masa transfer malam ku za gabatar mana sunanka suna sunana musa uzairu Musa faɗa mana takaice yadda wannan harka ta POS wato harkar eh, tura kuɗi ko karɓar kuɗi take gudana wacce ba sai kaje banki ba. Muna gudanar da ita ne kamar yadda aka tsara mana saboda wani lokaci za ka samu banki haka da layi ATM akwai layi to irin gudun haka sai ka zo POS za ka samu akan lokaci. in za mu cire maka ne akwai ɗan abin da mu ma muke sawa akai a za ka tura ma wani sai za ka iya kawo sai a tura. wato kuna ɗan ɗaura 'yan riba a ce misali mutum yana so ya karbi dubu goma daga wajen ku naira dubu goma nawa ne 'yan ɗan lada da ake baku bai wuce ka mu caje ka ɗari uku ɗari biyu ba eh, amma daga kan naira dubu ɗaya abin da ya kai dubu biyar naira ɗari. ya wajen turawa fa in kawai zuwa ne na ba da kuɗin ina so a turawa wani akwai bambancin caji ne eto eh ba bambancin caji tsakani sosai sai dai bambanci yawan kuɗin ka da kai a taho da shi shine nan ne za mu kayyaje maka cewa ga abin da za ka ba wannan wata sabuwar nasara kenan da aka samu a najeriya birni da karkara inda ake wannan harka ta pos masu sauraro daga nan kasuwar aya da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja a madadin ita maryam daudu da ke kula da wannan shiri daga washington dc nasiru adamu elhika ke cewa mu zama lafiya